A farkon shigowar annobar cutar COVID-19 mutane da dama ne ke zaton cewa ta gade na maganin cutar kuma hukumar duniya ta kiwon lahiya ta amince da hakan. Wannan jita-jitar ta ci gaba da yaduwa shekara ta 2020 inda shugaban kasar Malgash Angelo Joel ya gabatar da wani ijiko daga wannan itaciyar da suke amfani da shi a matsayin maganin cutar COVID-19 a kasar su. Amma har yau kungiyar duniya ta lahiya bata ba da ikon aiki ta zargada ba don maganin cutar COVID-19 kamar yadda doktora Anya blanche wakilar OMS a Nijar ta bayyana. A'a har yanzu ana gaba da Artemisia. Muna da adadin rigakafi iri takwas da ba su samu yarda ba, amma suna da abin da muke kira izinin amfanin gaugawa. Saboda cikin yanayin annoba, kungiyar na da wani tsari da ke ba da wannan izinin ta yadda za mu iya yaƙi da wannan annobar. Kamar yadda na ce, akwai rigakafi iri takwas, akwai a cikin su uku da muke amfani da su a nan kasar Nijar, wato AstraZeneca, Sinopharm da Johnson and Johnson. Nan zuwa gaba za mu samo na Pfizer sai ya zama na hudu. sai dai a cikin wani labarin da aka wallafa a ranar 4 ga watan mayu shekara 2020 kungiyar duniya ta lahiya oms ta bayyana cewar itatuwan da ke magani kamar su tezarar gade na iya kasancewa maganin cutar covid-19 amma ya dace a rinka yin gwaji don tantance sai hancinsu da kuma akasin hakan dr salim maryama shugabar asibitin da'ira ta daya ta yi kira ga al'umma kan su rinka neman cikakkun bayyanai wajen ƙwararrun likitoci don kada su yi dana su ne sabuwar cuta ce kuma an san da cewa rigakafin zai sa al'umma ta yaƙi wannan cutar muna fatan jajircewa ga al'umma da su zo su nemi bayanai wajenmu muna da dukkanin ƙwararri da za su iya ba da amsa ga shakkun da suke da shi dangane da shaushawar daga nashi waje ministan kiwon lahiya na kasar niger dr idi ilyasu mai nasara ya sake jaddada ma al'umma mahimmancin yin shaushawar rigakafi Nijar? A Nijar gaskiya yanayin yana cikin kulawa, amma ba hujja ce ba a ki amincewa da allurar rigakafi, saboda shine babban makami na yaƙi da yaɗuwar wannan cutar. Yau a ƙasar Nijar, shan sha rigakafi da matakan kariya su kaɗai ne ke iya maganin cutar COVID-19.